Excuse me, Esther. You're welcome. Thank you very much. DPO, Baranda. Thank you very much for your hospitality. You're welcome. Ga wani hancin ka sai wani kyalli daga nesa kamar biro. Auren manga. Ya sunan ki? Balaraba. Kin taɓa aure? Aure na uku. Amma ba ba ba haihu ba ina nan. Auren manga. Yalla ku koma zawara ne ne ko duka yan mata ina zawarawa duk yan mata ne hakan take ga wani sabon launi sabon kala sabon turka-turka sabon tashin-tashina Kawun ka kwanakin baya ina wurin mai nama sai da ya zo ya saya min nama tsire ta ɗari biyar. Wato duka kawai sanki son ki ne. An shirya kulun kulfi ta rabarbasar soyayya a cikin auren manga na kamfanin Ɗorayi Films and Distributing Company. Yaya. Ta yi. alhamdulillah auren manga hadigan sarki mutumina an goya ga daga awar yaro an gwanna manga na gode an na amarya kenan manga sai dai manga na auren manga ango kasha kanshi ya kuma na ganka da tawul a wuya balaraba kai ma gidan kake anan yake mana balarabin ne haka ne da wani rigiji gabjin rugun tsamin da kowa da kowa zai soji da gani calm down sweet sweet din banza sweet din have a figo please calm down ayin ki ai calm down auren manga DPO ne samfurin kalan da ba ku sani ba ibiri sani giwa sanyi odu gangare lalle dawo in tarar da cikin fulusishin ya cika dankan har wasu auren manga auren manga auren manga menene ya haɗa rugudi a ofishin 'yan sanda dan. dandan dandan sanda zama na ce haka hakan ka kai rubo go an ko kuci gome auren manga musa maimaita abin da ka faɗa gabana ka ci gidanku ka ci kani in ka shan ne oga shegu ne in ka toki ne oga takiri ka yi kai wuce ya eh, oga ya ta ka ce mai jaki mun da shi jaki kamar da doki dokin ma irin na irin na in Argentina auren manga samfurin kalan da ku sani ba karuwar ta ka bazan baka ita ba sai ka kawo mun shaida evidence wannan kamar da kake ba alamun kona mu na faɗa karuwa karuwa karuwa karuwa karuwa karuwa karuwa auren manga samfurin da za ku so gano bakin zaran ni fa a garin mu babu wanda isa in yi magana daga maka kar ka kara Kakakara kaka. kara kaka. Auren manga. Menene ya yi zafi? Wayannan tsohon ba su ke faɗin. Shekaru na saba'in. Yanzu wannan gemu wancan mutum ka ja shi ba ma wancan da sa aka yi. Ka yi nonon mutum. Wala yanzu ka samu ruwa kana shafa mai zai gaina. Dis dis fari pat. Auren manga. Su wayannan aktocin tattara su gaba ɗaya a sasa zai. Turin sai shi ba gurin wasa bane ba gurin fim bane. in fim za ka yi ka tafi zoo road ko ka tafi ah, sabon titi auren manga dpo now sweetie <laughs> sweetheart esther my love my darling shiri ne na yakubu usman wanda ya tsara labarin na zira adam yawwa jama'a masu sauraro kuna tare da gidan tibin nan dan girman iyayenka ka gane ni ko wani karma wata wallahi kamar kuɗi sak wannan billan <laughs> wallahi hanya jirgi daban na mota daban auren manga eh uce ne ne dala tsaya dala ina magana yarinya ne mata aure eh ake ake magana kai. duk salame su har barayin ciki ma ko dan fashi ne fitar da shi a wanke sallin ma kafin ku zo mu dauki hoto kafin mu tafi idan na kuma kariya ce ta ni dan dan ne shi na dan wani dan wanda ya kirkiri labarin kuma ya bada umarni falala dorayi kin yi abinci ne ban dafa komai ka hada ni da wannan ɗakin girki ka ce mini sai an jona menene daga ƙarshe ma sai ka ce wai gobara za a yi sai na kira mai gadi muka zauna na muka hira mu wani mai gadi wannan jibgegen dan yankan kai ne a haba na rantsa da Allah Once upon a time, Talatu was brutally tortured, mercilessly maltreated, and terribly terrorized. Kafin na yanke hukunci da zuciyata, sai da na karanta, na ga rayuwarmu kwata-kwata ba ta da kyakkyawan ƙarshe. Yau ku tuna, ina Amina 'yan London, ta mutu a kan titi. Wannan rayuwar kuke so ni. Lallai rufe mun baki. Kin san cewa karuwanci ba suna bane me yasa kika fita aikin bariki? Ke ba damar a gaya miki gaskiya? To ina da tabbatar miki da cewa wannan mummunar aƙida taki ba zan raba hanta da jini ba ta ina suka zama ni a guna ba yan uwa bane yanzu in ɗaya daga cikin ƴaƴanki ne mata suka tsinci kansu a cikin irin wani halin wani aibata sai kika aure sake ji daɗi few years after she's back as a dangerous fearless and merciless terror to terrorize the city with new identity talatu lamba daya talatu ba inda kafar ta bata ba a wannan ƙauyen talatu ƙwanƙwararriyar ƴar ce ina jin ki kina ko bakunsa rungume shi zaki talatu lamba daya <laughs> lamba daya talatu lamba daya an incredible concept from the company DJ Multipurpose Concept talatu lamba daya wannan shahararriyar namba din da ake samun labarin ta za ta aure to fa da gaske ne ya tabbata za ta auren amma ina talatu wajen talatu kuma yarinya da aka dauki amarya aka je aka kai Story Jibril Musa Screenplay AU Usman Assistant Directors Babangida Bangis an Abubakar H. Kura. Voice over General BNB. Official trailer Abdulaziz Eze. Talatu lamba daya. Yau ranar bade in kuma ku zo ganana. Nima na zo dangi ku zo duka magana. Ni happy birthday domin yau sande. Ilmi ne je rayuwa wanda ya huta. saka happy birthday mi wana na ta cire tuta yan uwa da take da kima shekaru sun kare duniya na da girma. kare girma dala jama'a dan yi haƙuri in zan so in gabatar da masoyiyata ruhin raina uwar 'ya'yana talatu tare da ƙawayenta ashe baka da hankali hankalin dabbobi ne da kai wa ya maka aure yana gabana what aure me kika nema kika rasa da har kike so ki kunshe kanki karkashin wani kafu da yin haka tamkar cin dunduniya bariki ne kai dakata ya isa ka ko ka san wace ce talatu lamba ɗaya ko da ita da ƙawayenta Yarinya da ta kaurin suna wurin aikata manyan laifuka hatta yan jarida sun gaji da buga labaranta na sani hajiya ka rasa inda zaka nemo mana aure sai tashar bariki kada la gabarta duk kuma mun shi ko kun isa kusa na gaba kuna ga yamma maganganu kun isa produced and directed by Salisu Mu'azu Rijiyar Zaki Talatu lamba 1 coming your way soonest umma kin ga yarinyar nan ta takura min wallahi tallahi cewa ta idan ban bata kudinta ba sai ta ci mini mutunci ta ce ta bani rana ɗaya ta kawai in nemo mata kudin ta ina zan samu kudin ma banda komai yanzu wallahi komai ya kare sa'adatu saboda dubu ɗari ba za mu wulaƙanta ba ki yi haƙuri zan ɗauki sauran gwalagwalai na da suka rage ɗayan abubuwa na in kira da laliya in bata asira idan aka sida kin gane a haɗa dubu ɗarin ta a bata ai ba za mu wulaƙanta ba saboda dubu ɗari. to ma an yanzu umman an kika tattara gulagulan aka siyar muna fa da buƙatan kuɗi fa umma idan muka siyar yanzu muka bata kuɗin ina za mu samu kuɗin da za mu kuma bin malaman muna da matsala fa babba. ba eh? komi za mu kici gidan kalis ni da kaina zan taka in tisa ci gaban mu je sai ya bamu kuɗi dole shi oh, wallahi sai dai ya bamu in ba haka ba ta kayan jikina na fara siyarwa wallahi umma sai dai ya nemo mana kuɗi gaskiya ba matsala insha Allah in Allah ya yarda zai bamu kuɗi dole shi kuma dole mu bi malamai don muna da matsala umma akwai matsala babba to in ba mu malamai ba mu ba za mu abin da ya zama mu dole dole ne mu bi malamai ba matsala ki damu insha Allah zan aika a kira da laliya yau zai zan ɗan fi ɗan fara Yau za ka fara? Na yi ma gashi nan an cinye sau ɗari. Ni sau biyu ba aka wannan ai ba daidai ba ne ka da ne ke yi wani. <laughs> Lallai. Tsaya ma. Wai ba ni na koya miki wani? Ha'a! Wai wane yake buga kufa kamar zai karya? Ko kai da wani ne zai zo? A'a, ni da ban magana da kowa. Ha'a! kake ta bubuga kofa ka ake buga kofar mutane a zo gidansu to kullun je duba a bara dai in je duba ka sani ko mace ce ka ji ka mummunar aqida waye haka Ha'a, mashi. ina za ku je dama waje mu shiga a'a a dakata an ta sa'ada gaskiya ki dakata ba inda za ku shiga anan ba ku da wani sauran muhalli a nan wajen ke batisa ba ki isa ki ma rashin kunya ba ko uwarki ba ta isa ta yi rashin kunya ba na kyale ki ne kawai saboda ganin zumuncin da ke na da uwarki kai hajiya uwata kuma kai ina kin yi ƙarya hajiya wani ce ce take miki ƙarya? Eh? Eh mana, makaryar ce ce mana ko an yi ƙarya ne. Ai kun yi yadda za ku yi ku fita da ni daga cikin gidan nan kun kasa ne ba yanda kuka iya da ni haka za ku banni. Haka za ku banni. Hmm. Lallai kin cika mana mutunci Haka kike? ashe ke matsafiya ce ba mu sani ba. dukkan bikin lauya mana dan uwa kin tsafe shi baya ganin kowa sai ke baya jin maganan kowa a kunnen shi sai ke ashe haka kike na wanda ai idan tsafin dai ai a wajen ku na koya la a wajen ku na koya tsafi ai waye ha na'am ga su kana gani za zo ta ɗaga min hankali yi burodo kana ban mamaki khalil yanzu kana kallo wannan matar taka mara mutunci ta nema mu wulaƙanci. to umma mai taimako kin ga kuka jawo kanku tunda ta ce ba ta son ku dinga zuwa gidanta sai a daina zuwa ka fifita matarka a kaina kenan A'a tun da ba ta so don Allah a kyale ta a daina zuwa mata. Ka san dai ni mahaifiyarka ce ko? Eh, ma ke ta ce. Yanzu ina son ka saki wannan yarinya ba tare da bata lokaci ba yanzu nan. Ma, shi zan iya zama ba tare da fitishin ba. La ilaha illallah. Ba zan iya rayuwa ba ita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. <laughs> Hajiya, kina tunanin mafarkin da ke zai zama gaskiya ne? Lil, na ba su nan da minti ɗaya su fita daga cikin gidan nan. Hukuntan? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu Me yake damun ka Ibrahim? Mu fita daga cikin gidan nan? Idan ba mu fita ba me za a yi mana? Yar ta ne. Ba za mu fita ba. Ai mana abin da za a yi mana a gidan nan ba za mu fita ba idan ba mu fita daga gidan nan ba akwai abin da za ku yi mana ne? Na san cikin haicin da yake ba cikin haici ne. rabu da shi ba cikin hankali lalle matan nan muguwar matsafiya ce safin ki yayi yawa ko bori kika koma ne ba mu sani ba eh wallahi tallahi ba zan yadda ba umma ba za mu yadda da wannan mutum mutuncin ba a gabana ki hakuri ki rabu da su ba cikin haiti ne na ga maki wai kai me matsalan ka a rayuwar nan ne ba hakuri ba cikin haiti shi ya hakuri ba cikin haiti Fatisha. Hmm. Fatisha. Gwarman matsafa. Kin ji inda tsafi ke amsawa ma. Ka ciki Fatisha. Sai na yi miki. Matsafa kawai. Eh, ko mu je Ko kan kwana ce. kawai. Ah! Ka ji mun mama na Wannan aiki. kunyan fuskan uwa wani irin bala'i ne na zan ina zan dau wannan ba da ni ba wallahi ina umma umma umma umma ibrahim ya safiya ba ya kika ga gidan ba ce komai ba ya yi miki mu ci gaba da zama haka ko kuma wani wanda ya fi wannan komai hafiz an yi na gaya maka ina son ka kuma duk inda ka ajiye na zan zauna kuma ai gidan nan ai yayi to alhamdulillah na ji daɗi na gode da wannan magana da ke sai dai mai fatan Allah ya zaunar da mu lafiya ya ƙara dangon soyayya ko kuma Allah miki albarka Ikon Allah. Me haka zaki shigo mutane gida ko sallama ba? Na fiki a nan kake saboda kayi amarya shine ka guje ni ko shine ka guje ni ko ka sanar min da cewa za ka yi auren ma eh da shi ka samu gida ka yi gida sai ka dawo sabon gida wai kai ga ka dan iska da kai da amarya tsohuwar kwantukwan awo saboda dama za ka yi aure za ka yi sabuwar amarya shi yasa ka guje ni ni ke yanzu audo zan yi aure sai na ma sanar da ke cewa zan yi aure kwarai kuwa yaushe matsayin ke kai zan yi abu ma sai na sanar da ke au saboda za ka auri wannan guntuwar karuwar shi ne za ka yi min rashin mutunci da ba za ka sanar ba za ka guje ni na ganin karuwa aka ce kike kiranta karuwa kwarai kuwa kike kiranta karuwa wannan ce karuwar wayo ya kashe ni an faɗa karuwace karuwace la ila ila baba iskanci tayar maka karuwace ni ba zan ta ah! ka kuma taɓa ni sai na argitsa gidan nan gaba eh. algunguma yanzu bayan da za ka yi aure ah! a ah, eh. Eh? baka ni komai yau zan yi maganin komai da mara gaji da wulakancin da kike mun a cikin gida kuma ke yasa kin saki shigo gida na kice zaki tayar mu da hankali an tayar maka da hankalin abin da ya fi hankali ma sai an tayar maka sa'adatu akan mace sa'adatu kan aure ba zan dauka ba sa'adatu kan wace an fada an fada an fada sai ka sake ta munafuka algunguma ki wani sunkuyar da kai kamar wata mutuniyar kirki kin zo kin mallake min mutum kin da shi kamar bunsuru sai binki yake munafuka tsohuwar karuwa an faɗa an fada na sake ki saki uku in kin samu jiki aure ingo fita mana gari Kin fita daga cikin gidan da ce. sake ta ajiya su fiya kibali ba don saboda ke na saki matan nan ba akwai abubuwa da yawa da matan nan take mu wanda ta riga ta ƙure ni ta kai ni bango ne babu yadda zan yi idan kin ga wannan mata take matsa min take ta ƙura na rayuwa wallahi ta laita ta ba ta jin magana amma ni ba don ke ne ba na sake ta ne kawai ta je ni ma na samu na huta ki da ita kawai kin dai ga dai abin da ta yi da sauki har kin je gida kin dawo na je gida mana ni na rasa me yake damun mu ne daga wannan masifa sai wannan masifan me yake faruwa da mu ne dan Allah dan Annabi me kuma ya faru anti daga zuwa na gida na je na tarar da fayiz da matan da ya aura kamar jira na yake in ce kule ya ce min cas wai ina magana kawai ya zaro takarda wai gashi ya sake ni saki uku eh? saki uku eh. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ki haƙuri dama komai muƙaddari ne daga Allah anti ni ba zan haƙura ba haƙuri <laughs> ba zan taɓa haƙura ba idan ya san wata bai san wata ba abu ɗaya ne kawai zai dakatar da ni yanzu shine rashin kuɗi da ya ci kurkuɗe na a guri ɗaya shine rashin kuɗi yanzu don allah zaki ba na ran kuɗi <laughs> kin fi kowa sanin mijina talaka ne fa ina na ga kuɗin da zan baki hafuka dama ai ko kina da shi ba za ki taɓa bayarwa bayarwa ba na sani

na gaba yi maka duk abin na ka samu ban da ko sisi bari mu faɗa miki da tsaba da talaucin da nake yi arzanin na fara kowa ban na ina siyar da da ni da to the other, the other the fund, Muttalib, Abdul Nemi Jina, what you gonna show? na hajiya ya saukin jikin allah kare su Anta Sa'adatu ce take kira ni. Hello? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.

da 'ya'yanta alhaji don allah ka kai masu ɗauki hajiya amarya wake wani irin hali allah yake da shi ne irin sauƙin zuciya allah ya miki amma shikin tunda kin sa baki zan je ga halin da suke ciki amma fa ba zan fasa abin da tafi yanzu ba sai da ko zuwa yamma zan shirya ka gaskiya mijin yarinyar nan ya cika jaccen arzani anaji ya kamata ka tura a kama shi a kai shi tabbas ya zalunce amma ai ita ce ta zalunci kanta yi satin da bakwai Wata nemo yaron kirki miji nagari wanda zai kiyaye manta halatta ba ai da wannan matsalar ba ta samu duk da haka alhaji bai kamata a gyara shi to yanzu ita sa'adatu ina ka fahimta a ah, tana nan ɗaki sannu sa'adatu saboda son zuciya da rashin ɗaukar kaddara gaskiya daga nan karya kafa daga nan duk malamai na da nan babbo kayana da na mutu a wannan halin ya tsaye da kai na yi sa'adatu ki daina faɗa irin wannan magana ki yi nadama cewa ba za ki ƙara aikata abin da kika aikata a baya ba sannan kuma ki nemi gafara gurin allah tare da alkawarin cewa ba za ki ƙara aikata kuskure irin abin da kika aikata a baya ba Nice, za

Oh, uh-huh. kaji baba da wani magana na gane ka mana ba baban kalil ba ibrahim ah, na gane ka idan ne zo suke ga musu cewa a ah, shi ke <laughs> bismillah kalil ka gama aikin da na saka ne? Murya abana shi karanto. Ah, rufe mun baki. Ka zo ka je ka baya. Wallahi malam ban san abin ya kai haka ba sai da nake gidansa. Subhanallah. Allah sai naga abin ya ɓaci. Subhanallah. Wallahi zallahi. Ya zubulla. Ta yi ba kuma na mm, mm, mm. Alhaji Bashir. Ba kuma insha Allah za mu ga Ubangiji za mu ga Allah. Za mu da shi in Allah ya sa da duk wannan al'amarin za a shawo kansa. to Allah ya sa da hankalinka ka je ka tare hankalinka a wani abu duk abin da aka fawala Allah to na tabbatar ma za a samu waraka a kansa saboda haka mu za mu tsaya mu ga duk yadda za mu roƙi ubangiji insha Allahu Allah kuwa zai ba mu sa'a a wani al'amari Allah amin amin amin na ɗauka ma wadansu abin da yawa

Wallahi zan je in gaida kuma na kwana biyu ban je yin To na maka izini ka fita ne dan la kuma malam. You are very stupid. Da ke kike bani izinin je ga mahaifiyata? Kin haukace ne? Useless. In ji ka ƙara min irin wannan magana suna kakkarya ki a gidan nan. tun tsawon lokacin ke da nasa kayan na daɗe kwanci ba mai wani na daɗe ina jiya wajen da rayuwar ta ne yanzu ya ke kai wani a sun da ya sa ƙarshe ba komai ce ba ne ya yi a amurka kuma na cutar da kai na zalunce ka ruwa ce a gare ka. Kina faɗa wa mutum, wancan cikin ya fara a tare da ni. kuma akwai wani abu da ta kai ina kwanta da sauri kwana ba a sa'ar da fa'ida suna gaba na kuma ba da su har abada Thank you. don Allah ka yafe da abin da muka yi ka wani? Na je gurin malam jiya sai ya bani wannan ce ba ta su a cikin banɗaki. me allah Wayo Allah cikina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.

da na faɗa maka ɗan ladi na ce aikin nan yana da masifan wahala sai ka yi ƙoƙari ka dage ayya sorry ba komai ya zan yaji tun da dai sana'a kenan Allah ya ƙara sauƙi ga wannan ɗanka maja ai kamata yadda na da kuɗin nan ɗan ƙara min ɗan wani abu wallahi ka kyauta mun gode sosai yanzu ma ai ya sake ta tana gidansu ya sake tun yanzu ta kuma gidansu wanda ta je ta huta wallahi fatisa ba ba shi kudin shi mu samu mu karasa wallahi yanfu yanfu ko ah. kar mu tsaya mu bata lokaci rana to mun gode likita mun gode san je ne ba ki so rayuwa ta ba ta taba da har sai na ganta barka ka dai kana lafiya a dala nan ne gidan su bilkisu eh nan e ita nake son gani da Allah wallahi ba sa sun taba aikin haji aikin haji aikin haji dukkan su tare da iyayenta gaba ki suka tafi jiya hadda bilkisu Hadda bilkisu mijin da zai aure ta ne ma ya biya musu aikin haji gaba ki su da iyayenta ma suka tafi mijin da zai aure ta wane ne shi wani ne sunansa sanata wane ne sanata kamar gaskiya hotunan nan sun yi to ina sauran suke ina bai suma yanzu za kawo. wuce to ina jiran ka jefa ka wanko Assalamu alaikum. Assalamu alaikum salam. Bayar Allah idan ba za ki damu ba zan so in zauna kusa da kyakkyawar mace kamar ki. An baka dama ka zauna kusa da mummunar mace. Bismillahir Rahmanir Rahim. A takaice dai kin rama abin da na ce miki kenan. idan ban yi kuskure ba sai nake ganin kamar idanuna sun taba haduwa da mace mai kama da ke ni ma sai nake tunanin kamar na taba ganin fuskanka amma na rasa inda na san ka to barin tunanin miki akwai wani lokaci da na ganki a bakin titi cikin matsanancin tashin hankali na ɗauke ki a mota na kai ki gida right haka akan yi ce ka yi haƙuri na tafi ko godiya ban maka ba ko ai girman ki da fatan dai wannan damuwa da na ganki cikin ta komai ya wuce gaskiya yanzu kuma ya wuce babu wata matsala to alhamdulillah da wannan nake miki fatan alkhairi na gode sosai me kike a ranar ki kadai ba <laughs> na zo dan shakatawa na nisa na aka dauke ni hutu ina jira a wanko min saura ne ba kuma shakatawa na zo domin gashi can har na bar abinci na saboda ki <laughs> amin ya Allah ai haran sani ba don mace ce mai hankali mai yakara hasali ma kan an wata nake son a ranar haka ne to ai bisa wannan dalili ya sada ma na kirawo ka domin ah, ka sanar da ni wani abu dangane da ita gaskiya ne ya bilkisu mutum ne ya kirkice kuma mahaifinsu ma dattijo ne kuma adali don ya ba yaransa tarbiyya na gari kana ganin dangane da yanayi na rayuwarta ko tana da wani tsayayye wadda suka tsaye da maganan aure? Eh, to a gaskiya ban tsammanin bilkisu ta tsaye da wani mashinshini don ganin cewa a yanzu dai ba budurwa ba ce ba zawara ce kenan kana nufin ta taba aure gaskiya ne bilkisu ta taba yin aure da kimanin shekara biyu amma fa bata samu haihuwa ba har allah ya kawo ƙarshen zamanta da abokin zaman nata um, zan so in baka wakilcin gabatar da ni a gare ta amma bisa sharaɗi zan so ka gaya mata gaskiya idan ta amince falillahi alhamdu idan ba ta amince ba ka kyare ta kada ka tilasta mata suna gode da wannan sako da kaban kuma yana ganin insha Allah za ma ta amince da wannan mu dai fatan mu Allah ubangiji ya sa da mu za a yi amin amin suma amin na gode sosai to nagode sosai na gode sosai na gode sosai ta ina zan fara ne malama bilkisu na yi matukar farin ciki da amincewa da kika yi da soyata wato tun daga ranar da allah ya sa na fara ganin ki sai na ji kin kwanta min a cikin zuciyata zan yi matukar farin ciki ki mata a gari in allah ya amince. Allah da ya zaba mana abin da ya fi alkhairi amma dai da farko dai kasan da ni ba zawara ce ku na taɓa yin aure na samu wannan labarin a gurin wannan yaron da yake ɗaukan hoto a wannan wuri kuma babu abin da ya boye min dangane da ke hasali ma da a ce kina da yara da zan haɗa da ke da 'ya'yanki duk in haɗa in rike da mana kasancewar kyawawan ɗabi'u irin naki da na ji wanda kowane ɗa namiji idan ya ji zai so ya zauna da ke ai batun yanzu ya kamata a fara yaban mutum ba ai lokacin ya gobe ba bai kamata a ce kaya bi ne yanzu ba wato bilkisu dole a yabe ki kuma dole a yabi halayenki kuma ba duk ɗa ba wallahi kasancewar kyawawan halayenki da ɗabi'unki duk wani namiji idan ya ji zai so ya zauna da ke a matsayin matar aure to dai har yanzu ban san kowa yi kai ba <laughs> to ni ma dai kusan in ce tarihin nawa kusan irin naki ne domin shekarar da ta gabata na rasa matata allah ya mata rasuwa ta mutu ta bane da 'ya'ya guda uku a yanzu haka suna hannun 'yan uwana ana ci gaba da kulawa da su allah ya jikanta kuma allah ya gafarta mata amin amin su to malama bilkisu babban dalilin da isa ban yi aure ba tun bayan rasuwar matata har zuwa yanzu saboda na ƙyadda in sa gaggawa a ciki ya kamata a ce in nema musu uwa ta gari wadda za ta maye gurbin mahaifinsu da ta musu to amma yanzu alhamdulillah tuna gashi Allah ya bani ke sai ce na godiya ga Allah <laughs> Allah ya tabbatar mana da alheri kewa ne zan baki a cikin nan <laughs> so um, bilkisu wani tunani na yi na ga cewa ni da ke na san ba auren saurayi da budurwa zamu ba ballantana mai ta jan lokaci tunda allah ya sa iyaye yan uwa abokan arziki sun amince da tarayyar mu sai nake ganin kamar mu samu nutsuwa mu da kanmu mu fitarwa kanmu lokacin da ya dace mu yanzu gaskiya haka din ya kamata to amma sai dai wani hanzari ba gudu ba tunani na sai na bani kamar ina ganin mu bari mu tafi mu sauke farali idan mun dawo sai a yi bikin <laughs> to ai bayan ma da gaske nake wannan magana ba ma fa mu kaɗai nake nufi ba ina nufin da hajiya ma'ana umma da abba da ni da ki jirgi guda za mu yi mu sauke farali kai amma gaskiya na ji daɗi kuma ban san da wani baki zan iya gode maka ba na gode a'a ai ba sai kin buɗi baki kin ce za ki gode ba farin cikin da na gani a fuskar ki kadai ta ishe ni in ji daɗi a da an san cewa kin yi na. <laughs> to ga ƙari zan ƙara bi karɓar nan tunanin me kike cika za ka ɗauke sa ko yake faruwa ne hmm? <laughs> shahid to yanzu menene damuwa shahid damuwa ta ita ce duk abubuwan da na mama kalil duk ya karye na rasa yadda zan yi duk abubuwan da na yi don ya zama nawa ni kadai yanzu komai ya hargitse hmm? kuma ka san me wannan mahaifiyar ta sa masifaffiya addababbiya kullum sai ta zo ranar ta zo eh, waye waye waye dai abu ya dan fara haka tana fita ta yanke jiki ta fada kai ta asibiti to yanzu ina ganin haushin wannan rashin lafiyar da take akwata da ita daga asibiti din nan wallahi za ta jira duk komai ya zo karshe abin da ke damu na yake to yanzu ke a ganin ki wace irin matsala aka samu har asirin da kika masa kai shahid ina na sani ina da sani ni fa shaida da hali a nan wurin zan iya yin kuka abin da ke raina shi saka ga na yi shiru yanzu me kike so ai aham shahid abin da nake so inda da hali za a iya kashe min ita wannan ai ba matsala bane kawai bane ni nan zan kashe ta da hannuna idan dai har kashe take so yi to ni zan kashe ta ka tabbata kwantar da hankali cikin san me nake so da ke ki mun da kai za ka gane ba damuwan ne ta yawa ba na rasa yadda zan yi wallahi inda da hali zan iya yin kuka a nan wurin kashe ta hankali na zai fi kwanciya Ta ki ɗan min dariya da <laughs> yanzu to ba haka ba sai ki tashi mu kamatar da abin da ya kawo abin da ya kawo <laughs> iska mu muguwa annamimiya mara imani wato kin je kina ce da wata mazinaciya ashe ke ce babba faska ke ce wadda baki sa abin da ke ba to barin gaya miki idan ba ku kashe hajiyar ba ni zan kashe kyau bisa alkawari da muka ɗauka gashi har ya wuce yanzu abin da muka fuskanta a gabanmu kawai guda ɗaya ne shine in allah ya wuce mana gaba gobe iwar haka ni da ke mun zama fa ango da amarya Thank <laughs> eh? you. ke ce mai suna ke ce ke suna ke mai biya har abada ke su ba ni da wani jin daɗi a rayuwa da wuce ta wuce ya isa yi ka ba na son isa sake jin wata magana daga bakin ki irin wannan ban san ka ba waye kai wuce ka bani waje um, bawan Allah ba mu fahimci abin da kake nufi ba wane ne kai za ka zo ka dinga faɗan irin waɗannan kalmomi a gabanta kuma a gabana wani ne kai dan kai baka san matsayi ba ita ta san matsayina ko bilkisu bilkisu bilkisu an ka miki na zalunce ki bilkisu na fitar da ki bilkisu amma a bisa rashin sani hakikanin gaskiya bilkisu ba abin da zan ce su dan Allah ke kaga ibrahim na tsane ka ba na kaunar sake ganin ka zuciyata ba ta kaunar sake ganin ka na tsane ka ba na son ka bilkisu tsaya mu ai kika ka kuma a dan shi um ba Allah ba sunan ka naji kaman ta kira ka da Ibrahim amma duk da haka zan sanar da kai cewa gobe insha Allah iwar haka ni da ita mun zama mata da mu Run! Run! Kim kimin yapacağını? İbrahim ne iş

zan so ku yafe mini idan maganar da zan fara ba za ta muku daɗi a ba. amma bisa dogon nazari da na yi a tunanin na ina ganin shi ne a da ba na tunanin akwai wani dalili da zai sa a kwabar da soyayyar da ke so amma a yanzu kasancewar na zo na ga halin da khalil yake ciki yana cikin matsananciyar rashin lafiya na tausaya masa na gansa a cikin wani irin yanayi da na gita. sai na fahimci cewa shi ne mutumin da ya fi ni bukatar soyayyar bikin su bisa wannan dalili zan iya sadaukar masa da soyayyar bikin su ko da kuwa idan kuka aure ga cewa a yau ne za a yi daura aure na da kuke su so na yi kuma na amince a daura masa insha amma still sanata idan har aka amince aka yakan kana ganin an yi maka adalci ba a'a babu zancen tutoci wannan al'amari ni ne na janye bisa ra'ayin kaina da kaina ba tare da an tilasta ba kuma zumunci da ke tsakanin tsakanina da ba yana nan muna nan kamar uwa ta uba da ya kashe sha alhamdulillah sanata ya saka maka Allah ya Ban maka ubangiji Allah ya yarda ta da duniya kasance a cikin Allah ya sa Allah ya kuma da zuwa saboda wani can yana kwanci a gadon asibiti zai rasa rayuwarsa saboda idan har bai masa haka ba masa adalci ba alhali da ikon da zai da masa na san kin rika alkawari a kasancewar ɗin wasu yau da gobe amma na tabbata zuciya tana cike da kaunar tsoron wasu irin hidima da kuma kayayyaki da nasiya gidan shirin malamar da ke su labar da shi je ci gaba da zama da tsohon mijinki Allah ya yi ta mazo da question is labarin kuma ba da umarni na dorayi. Kin yi abinci ne? Ban dafa komai. Ka haɗa ni da wannan ɗakin girki ka ce mini sai an jona menene daga ƙarshe ma sai ka ce wai gobara za a yi. Sai na kira mai gadi muka zauna nan muka hiran. Wani mai gadi? Wannan jibgegen. Ɗanyen yankan kai ne. A haba. Na rantse da Allah.